amma ba yan uwa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na talata sha ga watan ramadan shekara ta 1434 wanda ya zo daidai da 23 ga watan julai na shekara ta 2013 muna a wannan masallaci na saiduna abu huraira radiyallahu anhu da kenan nan birnin shehu birnin sakkwato kuma muna cikin karatun suratul araf mun kwana akan aya ta saba'in da tara bayan da allah tabaraka wa ta'ala ya kissanta mana labarin adawa mutane annabi nuh da kuma samudawa mutanen annabi hud afon uh, adawa su ne mutanen annabi hud mutanen annabi nuh da na annabi hud da kuma na annabi salih mun ji yadda allah ɗaukin sarki ya aiko musu manzanni suka yi musu gargaɗi amma ba su saurara ma manzanni ba to kuma daga ƙarshe allah bai saurara musu ba su ya halaka su to har yau muna cikin waɗannan ƙisoshi ɗazu na samu wani kira daga ƙasar saudiya wani babban malaminmu dattijo sheikh abdullahi zarban wanda wasu da yawa daga cikin kunan sun san shi wasu kuma san shi ba sama da shekaru talatin da suka wuce shine ya kafa daura ta jami'ar musulunci ta madina da kenan a lokacin yana mataimaki yana dvc mataimakin vice chancellor na wannan jami'a ya ba da kokari da himma kwarai wajen tarbiyyar 'yan najeriya a nan gida da kuma can kasar saudiya ya ba mu gata mai yawa lokacin da muke ɗalibai haka ma waɗanda suke gaban mu. da waɗanda suke bayan mu sun amfana da wannan ƙoƙarin nasa kusan ana ce mishi abun Najeriyin baban 'yan Najeriya domin matsala kowace iri ce a jami'ar Madina lokaci yana vice chancellor in dai ta haɗa da ɗan Najeriya to ɗan Najeriya zai winin ɗinta ya riga ya aje 'yan Najeriya a matsayin 'ya'yansa to ɗazu sakatarinsa ya bugo min ya ce yana so isar da wani saƙo ta hanyar wannan karatu namu zuwa ga musulmin najeriya ban samu yin magana da shi baka da baka ba amma na faɗa musu lokacin da muke karatu don haka idan sun bugo insha Allah tabaraka taala za mu ba ku dama ku ji shi kai tsaye daga baya kuma sai mu fassara muku abin da ya ce wannan sako yana so isa ne ga yan uwa gaba daya don haka waya tana hannu ana jiran kiran sa lokacin da ya kira za mu ɗan saurari karatu mu saurari nasihohi da shawarwarin da yake so ya bamu to za mu tashi daga kan aya ta 80 kisar annabi lutu da mutanensa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إن إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إن معهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الله يتي ولوطا كم فرق يتي ولقد أرسل أرسلنا نوحا كو ولوطا أي ولقد أرسلنا نوحا كم كبان ونن وإلى ثمود أخاهم صالحا كبان ونن وإلى آد أخاهم هودا تتفرق يتي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولوطا إذ قال لقومه أي ولقد أرسلنا لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم وسمع لكم سنة قدر أذكر أنا واذكر لوطا إذ قال لقومه من زال لك أنبت موسى لابار لوط عليه الصلاة والسلام malamai sai saban dangane da sunan lut cewa yana da asali da larabci ne ko ba ajamin suna ne ganin ana sarrafa shi kamar da ake sarrafa nuh amma mafi rinjaye ne da nuh da lut ba sunayen larabawa ba ne ajamawa ne sun samu tasrifi ne saboda sauƙin da suke da shi kasance su harafi uku kuma harful illa yana tsakanin su don haka sai suka yi kama da larabci amma kuma su cewa lut daga larabci ne millata ya lutu kamar yadda mace take dama labu a dama abu a sa hannu a murɗa shi da sauransu to amma tunda lutu ba balarabe ba ne babu dalilin da sai an yi wannan kokari na mayar da sunansa balarabe amma dai sunansa suna ne mai kyau iyaka dai mutanensa sun bata suna domin a yau in ka samu ɗanka suna lut to gaskiya zai samu damuwa kwarai da gaske a makaranta za a rinka tsarguwarsa da wannan ni na zauna da ɗalibi mai suna lut muna ga yadda ake yawan tsarguwarsa to shi yasa mutane da yawan kullura ba su sa wannan sunan duk da kyawunsa da muhimmancinsa da albarkarsa kasancewarsa sunan annabin Allah wanda Allah ya ta kawo labarin cikin Qur'ani amma saboda bala'in mutanen ya sa sunan annabin nasu ma ana kyamatarsa kai aikin nasu ma sai ana jingina shi ga sunan nasa ana cewa lutiya nan hausawa luwaɗi suke cewa su ma larawa suka ce lewat zage-zage suna cewa lutsu ya dai duk abin kamar ana jingina shi ga sunan alhalin annabi lutu ba ya da alaka da wannan mugun aiki nasu Allah ce iz qala li qaumihi atatuna al-fahishata lokacin da yace ma mutanensa mutanen do asali Lut dan dan uwan Annabi Ibrahim ne alaihi alaihi salatu wassalam shi yasa lokacin ma da za a halaka mutanensa sai da mala'iku suka biyo ta kan Ibrahim suka sanar da shi aikin da Allah madaukin sarki ya dora musu to sai aka aike shi zuwa ga mutanen sadum sadum wasu alƙaryu ne guda hudu za mu iya cewa birane ne duk in kaɗa su za su kai wata local government amma ƙarama irin bayansa irin sokoto state sadum ba za ta kai girman misali ba za ta kai girman goronyo local government ba ba za ta kai gada local government duka dai yawan jama'ar su mutum dubu ɗari hudu ne kuma alƙaryu ne guda hudu amma an jarabce su da alfasha Allah ta'ala bai kira ta da wani suna wannan sai alfasha alfasha shine abin da munin ya yawaita saboda ya nuna muninsa. sa suna zo ma yan uwansu su mazaji Allah ce ma kun biya min ahadin min alalamin lutu yace ya za ku zo ma alfasha ku aikata abin da duk cikin talikai ba wanda ya taɓa yi ne wato bid'an mutane bid'an yan sadomu ce gabaninsu ba a san namiji ya zo ma namiji ba ibn sirin yana cewa duk halittun allah suna kan fitra jinsin namiji yana sha'awar jinsin mace jinsin mace yana sha'awar jinsin namiji amma in ban da jakai da oladai da mutanen annabi lutu su kaɗai ne suka fita daga wannan tsari cewa su maza ke neman maza su ma dai malamai sun ce da baƙi suke yi ba su yi da 'yan gida da haka farautar baƙi suke yi gida wanda aka sani ana jin nauyinsa kaga wato wato abin da ya bayyana daga baya kenan har yana ma so ya wuce na wancan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam annabi lut alaihi salatu wasalam ya ce innakum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa ku fa kuna zoma maza ne ta hanyar sha'awa koma bayan mata da allah ya halitta domin maza su yi sha'awarsu bal tum qaumun musrifun kai ku mutane ne da kun wuce gona da iri kun wuce ƙa'ida kun wuce abin da ya kamata wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum Allah ya ce ba wata ansa da mutanensa suka bayar sai dai cewa suka yi akhrijuhum min qaryatikum ku fidda su daga garinku innahum unasun yataṭahharun mutane ne masu neman tsarki su ba su kazanta don haka ku da su wannan garin namu garin kazamai ne don haka su bar mana garin mu wato su har ma sun yadda da kazantar sun tsarkake ta ko kuma suna izgili ne wai su har suna ganin dan namiji ya zo ma namiji ta duborarsa har ya wata kazanta to tun da ba su son kazanta ku kai su ta inda ake tsarki munin garin kazamai ne wannan shine dalilin da yasa Allah ya halaka su Allah bai faɗi halakawar da ya musu a wannan sura ba sai ce fa anjaynahu ala in muka lura ita wannan sura ba ta magana yadda aka halaka darasin da ke cikinta shine ya aka kubutar da waɗanda suka yi imani amma a wata ayar Allah ya faɗa wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin muka saukan musu da ruwan duwatsu na wutar jahannama sannan Allah kuma ya ce faja'alna aliyaha safilaha وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود وجعلنا عليها سافلا sai muka yi musu tuyar masa muka jirkice ƙasar aka sa mala'ika ya ɓaɓɓako ta daga tushinta ya cira ta sama kamar yadda hadisi ya ce har sai da mala'iku suka ji kukan zakarrun garin sannan aka kifar da garuruwan duka guda hudu tare da waɗanda ke cikinsu amma fa a lokacin cikin dare an sa annabi lutu ya sulale ya fita ya bar garin shi da iyalansa Allah ce fa anjaynahu wa ahla muka tsirar da shi da shi da iyalansa illa muratahu kanat min al-ghabirin sai dai matarsa ta kasance cikin waɗanda suka saura waɗanda aka azabta su domin lokacin da suka kama hanya za su fita ya so ya fita da matar tasa amma Allah ya hukunta tunda tana cikin masu ba da haɗin kai ga wancan bugu aiki kun ita mace ce ba namiji mace to me ya haɗa ta da luwaɗi sirrin wato al'amarin take kaiwa sirrin baƙi da suke shigowa gari take kaiwa ga masu wannan barna tana tare da annabi lut amma ba ta yi imani da manzancinsa ba tana tare da shi amma tana shirya masa makirci don haka tana haɗa kai da waɗancan masu barna don haka ba yadda za a yi bala'in da ya cin masu ya barta sai allah ya haɗa da ita a ciki allah ya ce wa amtarna alaihim matara muka saukan musu da matar matar duk inda ya zo cikin ƙur'ani bisa galibi yana zuwa ne wajen azaba ba yakan zo bisa galibi da sunan rahama ba sai dai da sunan azaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma sayyiban nafi'a bai ce mataran ana kiransa matar ana kiransa ghaith ana kiransa sayyib amma in ka ji shi matar cikin alkur'ani to ka bincika da kyau ya zo ne don yayi azaba fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin Allah ce duba ka gani ya karshen kangararru ya kasance wai ma'ana ko bayan wucewar annabi lot duk wanda ya irin wannan aiki yana cikin kangararrun da sun cancanci ukubar Allah tun daga nan duniya shi yasa malamai suka yi sabani dangane da to idan aka kama wani mutum daga cikin wannan al'umma yana irin wannan mugun aiki menene za a yi masa mafi rinjayen malamai suka ce yuqtalul fa'il wal maf'ulu bih da na sama da na ƙasa duk a kashe su a huta saboda me suka ce saboda azabar da Allah ya mutanen Lut babu wanda ya bari dudda da yaransu da matansu sun shiga cikin wannan azaba matukar ba su cikin mabiyan annabi Lut alaihi salatu wassalam ma'ana da mai yin luwaɗi da wanda ya amince a yi ko da shi ko ba da shi ba to duk hukuncin su guda zamanin khalifa abubakar siddiq radiyallahu an gwamnansa jagoran jihadi khalid ibn walid ya aiko masa wasiƙa cewa mun kama wasu mutane biyu suna aikin mutanen lot sai ya tara sahabbai ku dibi matsayin sai da na abubakar shi ne fana hannun damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a matsalan addini baya zartawa da ra'ayinsa sai ya tara sahabbai domin a yi shawara sai ce me ya kamata mu yi domin wannan abin ba a taɓa samun saba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za mu yi sai dana ali ka da baki ya ce to mun dai san abin da Allah ya yi wa mutanen lut da suka yi wannan aiki hijaratan min sijji duwatsu ne na wuta Allah ya zarce ce don haka ne ina ganin a sa wuta a kone su sahabbai gaba ɗaya suka goyi baya don haka sai na abubakar ya ɗauki takarda ya rubuta ma khalid ibn walid cewa a ƙone waɗannan mutanen guda biyu haka ko aka yi masu wannan shi yasa zamanin khalifancin abdullahi ibn zubair da aka kama masu irin wannan aiki shi ma ya ƙone su hisham ibn walid a lokacin da yake gwamna shi ma ya samu wasu 'yan luwaɗi su ma ya ƙone su da wuta haka khalid al lokacin da yake gwamnan iraq su ma an kama wasu masu luwaɗi ya sa wuta ya ƙone su to malamai sun ci gaba da tattaunawa dangane da hukuncin masu luwaɗi akwai waɗanda suka riskar da su da zina akwai waɗanda suka ce aikin su ya fi zina ƙarfi domin ba a ce ta an musu irin wannan hukuma da Allah ya mutane annabi lutu ba akwai waɗanda suka ƙiyasta su akan masu wato masu tarawa da dabba wato dan adam idan aka zare masa hankali sai ya kuba da shi da dabba duddai wasu su kuma dabbobi ke ba su sha'awa sai ya je ya tara da akuya ko tunkiya ko wata dabba mai kama da wannan to al-imamu tabarani ya ta hadisi mala albani ya kyautata hadisin cewa wanda kuka gan shi yana aikata aikin mutanen lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih da mai yi da wanda ake wa duk kashe su عفوا إذا رأيتم من وقع على بهيمة كي فاقتلوا الفاعل والمفعول به wanda wannan hadisin mai rauni ne shine na kawo ba shi ke nufi ba inda ya inganta da ba wata magana ba. wannan dai na bahima mala albani ya kyautata shi cewa wanda duk aka gan shi yana tarawa da dabba a kashe shi a kashe dabbar to ita kuma dabba menene laifinta eh akwai matsala idan aka barta ta ɗauki ciki da maniyin ɗan adam wani irin abu za ta haifa kaga za ta iya haifuwar wata halitta baina baina wadda ba a masa sai da za a yi da ita ba sau da ka sai ka ce ta ma a kashe ta a huta alhasil dai a cikin zunuban 'yan adam to babu wanda muninsa ya kai na mutanen annabi lot kuma duk mutumin da aka jarabta da shi to babu shakka an kai ƙarshe ga yi masa jarrabawa ta duniya wajibinsa ne ya roƙi allah gafara ya yi tuba ya yi istighfari ya yawaita wasu ayyuka na lada da za su goge masa wancan zunubi amma idan bai tuba ba to ko dai allah ya kama shi a nan duniya ya yi mugun ƙarshe ko kuma alƙiyama ya gane kurinsa domin za a haɗa shi da waɗancan mutane mutane annabi lut ya allah kai mana kariya wa ila madiyana وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها من آمن به وتبغونها عوجا ولا تقعدوا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حسبك الله رب برمو داكتا مفسر wannan tukuna Allah ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba kuma mun aika shu'aibu dan uwan mutanen madiyana zuwa gare su madiyan jika ne ko kuma ɗa ne na annabi ibrahim al-khalil alayhi salatu wassalam shi kuma shu'aibu jika ne na yashjur ɗan madiyana amma da yaren suryaniya sunan shu'aib shine beirut beirut akwai garuruwa da ake kira beirut kamar babbar hedikwatar ƙasar lebanon ana kiranta beirut a libya ma akwai wani gari sunansa beirut a masar akwai gari shi ma beirut to sunan annabi shu'aibu kenan mahaifiyarsa ita ce mika'il diyar annabi lutu alaihi salatu wassalam shi ma allah ya aiko shi ga mutanensa malamai na kiransa khatibul anbiya saboda in muka lura irin jawabansa kusan ya fi sauran annabawan jayayya ta aje a dawo da mutanensa kuma cikin hikima da uslubi wanda ya dace da matsayin annabawa don haka malamai ke kinansa khatibul anbiya wa ila madiyana akhahum shu'aiba Allah ya ce mun aika shu'aibu dan uwan mutanen madyana zuwa gare su qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani ubangijin da ya cancanci bauta in ba shi ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo maku daga wurin ubangijinku manzo ya zo maku gargadi ya zo maku da hujja karar daga wurin Allah fa'auful kaila wal mizan ku cika ma'auni da sikeli wato mutanen madiyana 'yan kasuwa ne ma'auna ne amma fa azzalumai ne abinda Allah ya faɗa a wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ya tabbata ga mutanen shu'ai idan za a siya gare ka sai an cika mudu tsab idan za a saida maka sai an tauye mudu ta yadda za a cuce ka a kware ka kuma wai suna ganin idan sun yi wannan za su yi arziki menene kwarorin gero da ka tura hannunka ko da ka dandake kwano da menene za su kare ka to kamar yadda muka ce muku ma'auni ga komai akwai ma'auni to kuma duk wanda yake tauye ma'auni wannan abin kaɗan da yake ganin zai amfane shi sai Allah ya ɗebe masa albarka Allah ya ce ta bakin annabi shu'aib fa wal mizana wala tabkhasu an-nas ashya'ahum ku cika mudu da ma'auni kada ku ƙwari mutane ku rage musu alhukansu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a cikin ƙasa bayan an gyara ta zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan ya fi muku alkhairi idan kun kasance mummunai wala taqudu bi kulli siratin tu'idun kada ku tsaya ta kowace hanya wato kuna hana mutane da shigarta wata sudduna an sabilillah kuna hana mutane shigar addinin Allah wala taqudu bi kulli siratin tu'idun malamai sun bashi fassara biyu ko dai kar ku hana mutane shiga musulunci ku hana mutane karɓa kirana ko kuma kar ku yi fashi da makami bisa hanya idan wannan fassara ta biyu ta tabbata mutanen annabi shu'aibu sun haɗa miyagun abubuwa guda uku ga dai shirka shi yasa yake ce musu u'budullah ma min ilahin ghairu sannan ga tauye ma'auni shi yasa yake ce musu fa'awful kail mizan sannan kuma ga fashi da makami shi yasa yake ce musu wala taqdu bi kulli siratin tu'idun wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi kuma kuna kange mutanen da suka yi imani kuna hana su bin hanyar Allah Wata wa tabghunaha waje kuna neman a karkace a bar hanyar gaskiya wazkuru iskuntun kalilan kuntum qalilan ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan sai Allah ya yawaita ku ya ba ku ‘ya'ya ya ba ku mataye suka hayayyafa ya ba ku lafiya ya ba ku arziki ku sai ya yawaita ku ga gari ya cika da jama'a wannan ni'imomi idan ana tunatar da mutane su mu ma mu tuna da namu shekaru talatin da suka wuce duk gidan da ka san akwai mutum takwas cikinsa da allah ka yi tunani yau mutum nawa a cikinsa a nan da ya kasar hausa misali duk gidan da a da mutum takwas a ciki yau in ka lisafa za ka tarar da sun kai mutum arba'in zuwa mutum ɗari ko abin da ya fi shekaru talatin da suka wuce kaga kenan ashe ni'ima ce babba allah ya yawaita ku ta yadda kuna da dangi kuna da jama'a kuna sada zumunci kuna taimakon juna kamata ya ce a gida idan akwai attajiri guda to kowa ya zama yana da jari idan akwai babban ma'aikaci guda ya zan kowa yana aiki idan akwai babban manomi guda ya zan kowa yana noma kamata ya duk wanda sana'arsa ta bunƙasa ya jawo 'yan uwansa ya jawo danginsa to amma ina matsaloli biyu ke faruwa matsala ta farko muna da keta a cikin zukatanmu ba mu cika son namu su ci gaba da mu ba muna da hasada ba mu cika son a cin mana ba in ka ɗauko ɗan ƙanwarka ko ka ɗauko ɗan ƙanin babanka wani ma uwa ɗaya uba ɗaya amma yana gudun ya jawo 'yan uwansa ya sa su cikin sana'a sadon kada su kada su amfana sannan na biyu akwai tsoron rashin amana da yawa mutanenmu sun fi so su jawo bare su jawo na nesa sun fi amincewa da shi bisa ga na kusa saboda yadda yanayinmu ya lalace kai wani lokaci ma mutum ya fi son ya ɗauko arniya mace mai botaccen kai ya sa ta ta masa aiki domin yana ganin ba ta tona sirrinsa ba ta faɗa ma kowa alhalin ba mamaki ta ma tana da fayil da take rubuta ayyukan sadaka kai wa cocinsu amma dai shi aƙalla bai ji an yaɗa sirrinsa ga dangi ba bai ji ana faɗin irin adadin kuɗin da yake da su don ɓoyin kurwa yake yi kuma ya aminta da a ce kuɗinsa sun kai kaza ba a gaina zakka ba to akwai ƙarancin amana ta wurin mutane da waɗanda ke kokin cewa na ɗauku ƙanina na sa shiga shago ya batala kuɗin na yi wa ƙanwata jari da nufin in an samu riba ta ɗauka ta dawo min da uwa amma ta cinye to haka ka jawo naka na gida ka sa shiga sana'ar kai yau dare ka to waɗannan abubuwa guda biyu su suka taru suka sanya zumunci ya yi rauni taimako ya karanta ga ba son taimakon a zukatanmu ga kuma in mun yi taimako sai a saka mana da sharri abi mu da bakayya diya. kaga duk wannan ɗabi'u ne da yawa jaba mu wanke kanmu da gare su mu yi ƙoƙari mu tsarkake kanmu da gare su idan kana da dukiya yi kokari ka kira wasu su amfana da ita idan kana da hanya kana da mukami wanda ka jawo jama'a domin su taya ka aiki yan uwanka su samu aiki to kai hakan yau graduates kawai waɗanda suka rike da digiri waɗanda ba su san makomarsu ta fuskan aiki ko sana'a ba nawa muke da su to in ka sassauto kace masu nce ko diploma fa to secondary school libas fa to sauran ya ku bayi gama garin jama'a waɗanda su iyaka dai kun dai gane su koya za mu yi da su to kuma duk waɗannan nauyi ne na al'umma da ya waje ba mu taimaka wajen samun musu aikin yi alhaki ne na gwamnati alhaki ne na masu faɗa aji alhaki ne na masu arziki alhaki ne na masu kamfuna alhaki ne na 'yan kasuwa alhaki ne na al'umma gaba ɗaya mu tabbatar da kowa ya samu aikin yi kuma gwamnati idan tana son ta samar da aikin yi abu ne mai sauki kwamiti za ta kafa wanda zai fitar mata da road map hanyar da za a shata cewa nan da shekara kaza kowa ya samu aikin yi kuma idan aka aiwatar da wannan road map za a cimma wannan nasarar kuma kasashe da yasoyin sun sun samu sa'a to amma mu lokaci sai kaga kamar gwamnatocinmu ƙoƙarin ma ƙara kashe hanyoyin aikin yi suke domin ko yau misali ɗauki duk biranenmu manya na najeriya ɗauki sokoto ka ɗauki kano misali ka ɗauki maiduguri kamfunan da muke da su shekaru ashirin da suka wuce a yau nawa cikin suke aiki sun mutu saboda me babu wutar lantarki babu tallafi na gwamnati na samar da sababbin kayan aiki babu tallafi na gwamnati duk da na subsidy na kawo kaya ƙasashen da suka ci gaba duk abin da ake so ya bunƙasa subsidy ake ba shi. misali ana so a ƙarfafi ɓangaren lafiya sai a ce duk wanda ya shigo da kayan kiwon lafiya ba a masa haraji ko kuma za a yi masa duk wanda zai shigo da kayayyaki iri kaza za a yi masa canji da arha amma shi kuma ya provide receipt ya kawo receipt na cewa lalle waɗannan kayan su ya siyo kaga hankali sai a tada kamfuna a tada ma'aikatu mutane su samu abin yi amma yau sai ka je ga ma'aikata shi famanin sakatare na can sama yana shan AC amma nan ƙasa za ka tarar da mutum ashirin zaune suna shan inuwa suna taɗi suna hira ko kuma an kunna rediyo ana saurari wai duk ma'aikata ne jiran wata ya yi su karɓi albashi to ina aikin da kuke yi babu shi in ma an tsara aikin da zai yi ba wanda zai ce masa je ka yi aikin domin duk ayyukan an tattara daga kwamin shi na sai mana sakatare wani lokaci da wasu daga cikin daraktoci su ne ma'aikatar sauran duk ma'aikatan kowa aikinsa ba a bari shi mai shara ma ba a magana domin in ka sha ruwan fiya wata ka yadda leda a wurin ka dawo rana wato za ka tarar da ita inda ka jefar da ita kai bayan wata guda ma ka dawo za ka sake iske ta kuma sai ka tarar da a ma'aikatar akwai ma'aikatan tsafta guda bakwai wai lebarori ne masu kwasa shara su bakwai amma kuma ba su da aiki yi to duk irin su a sallame su a buɗe kamfuna a je su je su yi aiki yadda muke da mangoro yadda muke da kashu yadda muke da dunya yadda muke da gawasa yadda muke da taura yadda muke da loda yadda muke da abubuwa iri-iri ya kamata a ce akwai kamfunan da ke amfani da waɗannan a tatse su a tura ƙasar waje kaga mai noma ya samu wa'inda zai kira su yi masa aiki na fito da 'ya'yan itacen su samu leburorin da za su loda a mota su samu masu motoci da za su kai kasuwa ko kuma da za su kai ma kamfuna su samu kamfani ya ɗauki ma'aikata a tatse a samu wani kamfani da zai yi gwangona ko ledodi ko makamancin wannan sannan kuma a samu inda za su yi oda zuwa ƙasar waje mutum nawa za su yi aiki ma kamfani guda da zai irin wannan misali sai ka tara rigarka a nan sanyin nan in kaka ta yi a zuba maka mangoron naira hamsin wanda in aka tatse shi aka watsa mashi kemikal aka sa ga gwangwani sai a sayar da shi naira dubu biyar kuma a kai kasashen waje amma an bar mu yau a ce tsamiya wai china ke ɗiba tsamiya daga najeriya china fa ba wurin shuka tsamiyan nan mu ne daga najeriya za a ɗauke ta a je a sa mata ruwa a sa mata kemikal a ɗan sa zaki sai a kawo mana ana saida mana ita a bangwani saboda mun zan sa karkaro to saboda allah idan tsamiya na da kasuwa ana yin ta ga gwangwani gida nawa ne ba za a iya tsamiya ba da a duk gidajen akwai tsamiya ko amma kasancewar ba ta da tasiri muka daina amfani muka daina dasa ta to yau da za a ce ta dawo take za ka samu wani alabi sabbe ne a sakkwato zai yanka eka takwas ya dasa tsamiya ita kaɗai. shi kaɗai zai yi aikin ma'aikata zai dauka sannan idan ya fito da ita ma'aikata zai ɗauka domin su yi bagin ɗin su ta buhuna ko ma'aikata za su dauka su loda a mota ma'aikata za su dauka su kai ma kamfani kamfanin nan ma'aikata ke cikinsa kaga mun ci gaba to wannan ita ce babbar matsalar mu cewa ba mu tunanin abin da zai kawo mu ƙasa ci gaba shugabanninmu na da suna tafiya da dogon haske na baya-baya suka sa din yanzu parking light ake tafiya da ita ina jin tsoron nan gaba a kashe wuta gaba ɗaya ubangiji allah ya kiyaye ka duba yanzu misali duk manyan jami'o'i masu ƙarfi a najeriya wacce gwamnati ta yi su gwamnatin da take budget fan ɗari eh, fan dubu ɗari a shekara gwamnatin su amadu bello dibi kamfanin gidan siminti na sakkwata har yau ba a koma irin sa ba nan da ya kusa kusa har yau shi kaɗai ne manya-manyan gadoji da manya-manyan tituna har yau sai dai mu ta renovation zamanin sardauna a sati mota ɗaya zuwa mota bakwai ke tashi daga sakkwato su je kano amma aka yi titi daga kano har sakkwato har yau da kwane-kwanensa da ƙananan gadojinsa da komai shi kaɗai ne muke renovating alhali ya kamata a ce an tsaya an yi nazari an duba zamani a yau a kowace awa guda da kano zuwa sokoto mutanen su ga titin ya kamata a ce an yi sababbi waɗanda suka dace da wannan zamani sai a yi saving rayuka na al'umma mutum nawa suka rayuwarsu ta salwanta a sakamakon hatsarin mota a misali a shekara goma zuwa yau da suka wuce a dalilin rashin lafiyar tituna da sauransu ko shekarun jami'in rashin wani babban dan uwa daga cikin iyalan gidan mai shanu wanda ina jin controller ne na immigration a kano state abokinmu ne mu ne mai tsananin kishin addini allah ya gafarta masa mun zauna da daɗewa mun yi karatu da shi a makarantar mala Aliyu gidan Kanawa Allah ya gafarta masa ya masa rahama to mun san akwai kaddara amma abinda ake so ka ɗauki mataki ba ka cewa gida ya kama da wuta ka ce a ah, alhamdulillah ai mutuwa cikin gobara shahada ne kai zaman ka kwana haka ko kuma ka ji an ce ai wanda mota ta kaɗe shi ma shahada sai ka sai ka bari sai mota ta shigo da gudu ka tsallaka titi ta kaɗe ka haka yi shahadan kuda kenan saboda haka al'amura na maslahar jama'a su ya kamata a sanya gaba Allah kai mana dace annabi shu'aib ya ci gaba da cewa wazkuru iz kuntum qalilan fakatharakum ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan Allah ya yawaita ku wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin sannan ku duba baya yadda ƙarshen miyagun mutane masu barna ya kasance ya aka yi da mutane annabi nuh ya aka yi da na annabi hud ya kai da na annabi salih ya kai da na annabi lot sannan ga ku yau a bayan ƙasa wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih annabi shu'aib ya ce idan ya kasance wata kungiya daga cikin ku ta yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatun lam yu'minu wata kungiya ba ta yi imani da shi ba ko rabu biyu wasu sun yadda wasu sun ki yadda fasbiru hatta yahkum Allahu bainana to ku dakata ku jira ku yi haƙuri har sai Allah ya hukunci tsakaninmu wa huwa khairul hakimin Allah shine mafificin masu yin hukunci domin shi hukunci sababu zalunci a ciki sannan hukunci sababu zalunci a ciki sannan shi yakan kafa shaida amma dun bai sani ba dun bai sani ba To haka ba shi ma buƙatar shaidu yana da rekod da komi da komi yanzu kai ne misali ka je wurin alƙali ka kai ƙara cewa ne ya mare ni sai ɗaya jiyo ma kwamfutarsa sai ya sa maka cd ga inda ka haɗu da shi ga sa'in da kuka yi ga shi ka ɗauke shi mari sannan ya rabu ce maka ƙala ba ya sa maka kasa ɗin kawai kana kallo sai ya kare sai ce aha to faɗi ƙarar da kake yi kuma ga cd an sa kai ka fara mari yaya juyawa za kai ko ya ƙaza kai sai ka ce arrest my case sa ya ja ya karata ko ba to a gaban Allah hukunci za a yi na adalci wanda babu jahilci a cikin shi shi alkali a duniya zai yi amfani da shaidu shaidu kuma ana iya samun su yaudara ko su iya ƙarya ko ba a samun shaidan mallan zo ana samu قال الملأ الذين استكبروا من قومه ملأ ما سفدا أجي الذين استكبروا أن سكي جرمان min قومي daga mutane Shu'aib. sai suka ce ka ya shu'aibu na amanu aka min qaryatina wallahi muna shirin ku da garinmu da kai da waɗanda suka imani da kai aw la na fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin mu kaga wato kullum muna faɗa muku cewa ita karya. ba ta iyawa da hujja ita dai abin da ta iya dambe a sa ƙarfin tuwo a ba hama ta iska a yi faɗa da masu gaskiya amma shi mai abin faɗa ba shi yadda a yi faɗa domin faɗa ba nasa ba ne shi dai a kawo hujja da hujja in za a kawo hujja to lalle hankali zai dawo mu maganarsa to sun lura cewa in aka bar shi aibu kullum zai rinka janye mutane ne zuwa ga gaskiya domin abin da yake faɗi hankali na kama shi to gara a kore shi daga garin a huta qala awalau kunna karihin yace haba jama'a ko da muna kyama ko muna kyamar shiga addinin ku domin mun san addinin barna ne addinin banza ne kadifta raina alallahi kadiba lalle ku haƙiƙa kenan mun ƙage ƙarya mun jingina ma Allah in udna fi millatikum in har muka yadda muka koma ga addinin ku ba da izinin jan Allah mina bayan da Allah ya kubutar da mu daga gare ta annabi hu shu'aib anan yana magana da yawun jama'ar sani shi yasa ce ba da izinin jan Allah minha ai mutanensa a cikin addinin suke a cikin shirka suke a cikin barna suke albarkacin da awarsa ya tsamo su suka fito amma kaga shi bai taba kafirci ba ko ana addinin annabi da ya taba kafirci zai yi ba amma sai ce ba da izinin jana Allah mina bayan da Allah kubutar da mu daga wannan banna lana wama yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha الله rabbuna ba abinda ke yiwuwa bane ne gare mu mu koma cikin addinin ku sai fa in ubangijinmu ne ya so Allah wannan uslubi ne kawai na da'awa annabi sha'ibu yana shakkar cewa ba zai shiga kafirci ba baya shakka amma kuma ya yi imani da ƙaddarar Allah kuma ƙaddarar Allah ba za ta hukunta shi ya ko ya shiga cikin kafirci amma dai yana so ya faɗa musu ne irin sanin matsayin Allah da girmansa da ya yi kuma a nan yana so ne ya ƙara jan su zuwa ga sanin Allah ɗin sai ce wasu a rabbuna kulla sha'in ilma ubangijinmu ya yalwaci komi ta fuskar ilimi don haka akwai shi ko'ina ta fuskar ilimi ba inda babu Allah ta fuskar ilimi Allah ya san komai shi yasa ce ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم كفا انت آير والله بكل شيء عليم آير مجانا إلمي تكي يا مجانا إنايك تكي سنة النبي شعيب يا الدعاء يتي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يا أبنجي كيبودي سكان مدى متى مدى وأنت خير الفاتحين هكذا Allah ya tawakkalna mu ga Allah muka dogara ba mu damu da duk kisisi da ku da makircin ku da kulla sharre sharren ku ba mitimitin ku ba su tayar mana da hankali domin mun dogara ga ubangiji mu naftah iftah na wa bainal qaumina bil haqq ubangijin mu ka yi mana budi tsakanin mu da mutanen mu na gaskiya ka taimaki wanda an mai gaskiya ka kuma jikan wanda aka zalunta waɗanda suka yi zalunci ubangiji ka kama su wa anta khairul fatihin Allah kai ne mafificin masu yin buɗe to ina jin nan ne zaka ci gaba da karanta ko wa qala al mala'u alladhina kafaru wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum shu'aiban لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وقال الملأ الذين كفروا من قومه masu faɗa a ji wayanda suka yi kafirci daga mutanen annabi shu'aib sai suka ce ma jama'a la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhal khasirun to sun ga dai shi shu'aibu ba su iya jayya da shi sai dai wacin korarsa da gari suka ce in kuka biye ma shu'aibu to fa ku sani kun yi hasara kun taɓe wannan shine abin da rayuwarsu ta gwada musu ba su gane cewa babu hasarar da tafi a shiga cikin hushin Allah ba fa akhadathum rajfa Allah ce sai girgizar ƙasa ta kama su girgiza mai tsananin ƙarfi fa asbahu fi darihim jasimi sai suka waye gari ne. suna shan azaba a cikin gidajensu alladhina kadzabu shu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu Allah ce kamar ba su taɓa rayuwa a cikin gidajen ba sun zama gawa alladhina kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu sun kasance su ne waɗanda suka yi hasara wannan aya ita ce Shu'aibu dokali al as-salafi rahimahullahu ta'ala istishhadi da ita lokacin da maghariba suka kyamace Shu'aibu dokali ba malike ne malikawa na da salafawa ne babu ash'ariya cikin malikanci sai daga bisani bisanin nan amma duk inda malikawa suke da su da hanabila salafawa ne ba su bin falsafa tauhidin su sak yake to sha'ibu dokali da ya zo maghrib sai tarar da an fara gurɓata aƙidan mutane sai musu tafsiri na alƙur'ani da shekara ta zagayo sai ya zo ya ce ina za mu tashi sai suka ce ya shu'aibu ma nafqahu min mimma taqulu za mu tashi inda mutanen shu'aibu ke cewa duk abin da haka faɗi ba mu gane shi sai ce ƙarya kuke yi ba nan muka kwana inda muka kwana kam الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين <laughs> يا راما الله يتي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها كمان بس تبقى زما cikin gidajen sun zama labari الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين waɗanda suka ta shu'aibu sun waye gari su ne suka taɗi fatawalla anhum sai shu'aibu ya da bai ya bar su wa qala ya qaumi rabbi ya ce ya ku mutane na na fa isar muku da manzanci daga wurin ubangiji na wani nasahtu lakum kuma yi nasiha gare ku fa kaifa asa ala qaumin kafirin ya za a yi in yi bakin ciki akan halakar mutanen da suka kafirce ma Allah ba haka annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam bai damu da Allah ya tabaraka ta ya saukar musu azaba ba saboda ya gargade su sun ki sauraron gargadi to sannan sai Allah ya ce wa ma na fi qaryatin وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون الله من زنينا لكم جمع أيكا ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba wani annabi da muka aika a cikin wata alƙarya illa akhadna ahla bil ba'sa'i wad darra face sai mun rike mutanen ƙasar da abu biyu mu jarabce su da tsanani da wahala la'allahum yadarra'un domin su kankan da kai su koma ga Allah ganin cewa ga azaba ta sauka summa baddalna makana sayyi'atil hasana sannan daga bisani idan wannan wa'azin bai masu ba na shiga tsanani sai mu canza masu alhasana mu ba su abin kwarai mu ba su arziki mu ba su ni'ima mu ba su jin daɗi hatta afau har sai sun yi yawa arzikinsu ya samu sun manta da bala'i wa qalu qad bassa aba'ana ad-dharra was sara sai sauran labarin kai uwayen mu fa sun sha wahala sai a dawo ana tuna sadda uwaye na na rataye gwado sadda suna lage sadda mutum riga guda gare shi ranar juma'a bai fitowa don in ya wanke zai tsugunna cikin gida ya zaune sai ta bushe ya sa ya fito jama'a yi haka kasan nan ku ba ba mutane su shiga cikin ni'ima bayan da an jarabce su da wahala Allah ce idan ba su koma ga Allah ba bayan haka akhadnahum baghtatan sai mu zo musu kai tsaye mu rike su da azaba wa hum la yashurun alhalin ba su ji ba su sani ba daga cikin darussan wannan aya malamai suka ce annabawa su ma aiko su kai domin arbabul kalam masu ilmul kalam ce suke wai manzo shine wanda aka masa wahayi kuma aka aiko shi ga mutane annabi shine wanda aka masa wahayi ba a aike shi ga kowa ba masu iya yin kaji suna shari sai su ce ko matarsa ba dole ne ya faɗa babu wanda a haka duniya Allah bai faɗa maka hanyar aljanna ya ce ka ɓoye ba mutane ba zai yiwu ba duk wanda Allah ya gwada mashi gaskiya so ake gwada musu amma a ce wai annabi shi ne wanda an aiko shi an bashi sako shi kadai don ƙashin kansa Allah bai taɓa wannan ba shi sa Allah ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiy ashe annabawa ursilu an aiko su kenan ka ba haka gashi an ce arsalna kuma an ce min nabiy ba ce min rasulin ba a wata yar Allah tabaraka ta ce wa ma arsalna min nabiyin wala rasulin ba mu aika wani annabi ko manzo ba don haka annabi ma aiko shi akai manzo aiko shi akai bambanci yakan zo ne ko dai ta fuskar littafi wanda yana da littafi nan baya da littafi ko ta fuskar shari'a wanda ya zo da sabuwar shari'a wannan shari'ar wanda ya gabace shi yake bi daga cikin darussan wannan aya akwai cewa da tsanani da wahala da ni'ima duka jarrabawa ne idan muka ga mun shiga wahala to ubangiji yana gwada mu ne na sun mai tuba idan muka ga mun shiga ni'ima mun samu yadda muke so to kuma har yau Allah yana jarabtar mu ne shin za mu yi amfani da ni'imar nan wajen ɗa'a ko za mu yi amfani da ita wajen sa sannan daga cikin darussan wannan aya ko ta ubangiji mai haƙuri ne yakan ɗauki dogon lokaci yana ba da jarabawa sai ran da ya ga dama kwatsam in ya tashi sai ya wuta ne afke ya saukar da azaba bagtatan wadda za ta kai ya ƙashin bayansu amma kuma ubangiji cikin rahamarsa ya yi ma annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawarin ba zai yi ma sa irin wannan danka ba muna roƙon Allah ya mana gafara ya sa mu gama lafiya matuka da imani ya rufa mana asiri wanda makarantar sa ga sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mai kuskure ko tutubin harshe Allah ya ba mu iko gyarawa wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace malam ina so a min bayanin yadda za ka iya kake azuminka to gaskiya ban gani yadda za ka iya kake azumin malam ƙarari ba wani tambayi assalamu alaikum malam shin ko yana yiwuwa kafiri ya ga lailatul qadari a'a wata sabuwa ina ganin wannan yana zaton ana ganin lailatul qadari ne kamar yadda mutanenmu na karkara a can da suke tunani ko wata ta shanya daddawa da daddare magi ta zo tana ci ta ce ci abi ki lailatul qadr wani kuma barawo ya shigo gidansa daren da yake tsammanin lailatul qadari ya haɗa kaya yana ya bisa kai ce na gane ki lailatul qadari dauki ki ta tafiya an baki wato sun ɗauka lailatul qadari wani abu ne wanda ake gani wata dabba misali ko a sigan mage ko kare ko wani abu dai to ba haka ba ne lailatul qadar sifa ce yau wace rana muke misali jiya fa in allah ya gwada mana gobe fa to me ya raba su suna idan juma'a ta zo tana da bambanci da alhamis amma kuma tana da wani fifiko saboda tana da wani matsayi da wata daraja ko ba haka ba tana da wata sa'a ta karban addu'a tana da wata sallah ta musamman alhamis azhar kai raka'a hudu amma jama'a sai ka ce ka zo masallaci kai raka'a aka ce dole kai wanka ka sa turare ka wanke kaya ka zo da wuri ka saurara kai tsit liman ya hudu ba sannan ya raka'a biyu a bayyane ba a asirce ba me ya raba alhamis da juma'a sifa kawai to abin da ya raba alhamis da juma'a shi ya raba daren lailatul qadari da daren da ba na lailatul qadari ba ubangiji ne yake ayyana shi ya ce na samu wannan daren albarka duk abin da bayina suka yi na alkhairi a riɓin biya musu shi yawa promo ne ko malam shin ko wanda alƙur'ani hizo ɗaya ne kawai ya yi zai iya shiga aljanna tofa waɗannan irin tambayoyi kam yau ba sharaɗi ba ne na ɗan aljanna ya har ya hardace alƙur'ani ba ma sharaɗi ne ba na ɗan aljanna ya karanci ƙur'ani duka domin misali akwai sahabban da ai sun cika tun kafin alƙur'ani ya gama sauka ko mu da ƙur'ani ya gama sauka akwai sahabbai da dama mutanen karkara da basu ji su duka ba basu karanta shi duka ba waɗanda suka yi hajjin ban kwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai cikin su wanda ko sura goma bai iya amma kuma dukkan su 'yan aljanna ne don ubangiji ya saukar da radiyallahu anhu wa radu anhu amma dai ka sani kofofin aljanna yawa gare su sannan ba ka san wani aiki ne zai kai ka aljanna ba saboda daga cikin manya-manyan ayyukan da ake fata ake ƙaunar ka shiga aljanna da su akwai karatun alkur'ani don haka yana da kyau kowane musulmi ya tabbata ya sauke alkur'ani ya zan ka ratsa ƙur'ani daga birabbe daga fatiha zuwa suratun nasu saƙo ne daga wurin allah zuwa gare ka amma har ka koma ga allah baka karanci saƙon ba don allah ko kana ganin kai bakan ka adalci banda karancewa ya zan gaba ɗaya ka sauke alƙur'ani ta fuskar tafsiri ka saurari saƙon na ubangiji daga sama zuwa ƙasa bayan wannan ka yi ƙoƙari ka laƙanci ilmomin da yake karantarwa sannan ka yi aiki da shi a ranar alkiyama manzon allah zai kai ƙarar wasu mutane wa ƙalar rasulu ya rabbi inda inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo zai kawo ƙara wasu mutane ya ce sun riƙe wannan alƙur'ani abin ƙaurace mu so duk wanda bai karanta alƙur'ani kullum ya ƙaurace mu ƙur'ani duk wanda yake karantawa bai ta tadabburi bai neman fassara ya ƙaurace mu ƙur'ani duk wanda yake karantawa bai tunanin asiran ƙur'ani ya ƙaurace mu ƙur'ani duk wanda ke karanta ƙur'ani baya bin dokokin ƙur'ani ya ƙaurace mu alƙur'ani al'ummar manzo Allah al'ummar ƙur'ani ita ce al'ummar da take karatu da aiki da alƙur'ani wani ce Allah shi gafarta mana ya halatta mutum ya yi amfani da kuɗin da aka bashi ajiya idan yana cikin bukatar ko lalurar kuɗi da niyyar ya mayar kafin mai kuɗin ya bukaci kuɗinsa idan aka baka ajiya an baka amana kuma idan aka baka amana ba kalamuni ne na kawo kuɗi na baka na cewa ni ka ajiye ni ka je kasa cikin gidanka kasa a durowa ka samu kulle ka kulle bisa kaddara sai aka yi gobara gidan ya kone har kudin suka kone mai kudi ya hasara ba kai ba ko barawa ya shiga dauke mai kudi ya hasara ba kai ba amma da zaran ka taba amanar da aka baka to kudi sun tashi daga na mai su sun koma naka daga in wata kaddara ta cin musu bayan kayi bukata ka ka sake dawo da su to naka ne suka naka ne kaddara ta cimma ba shi ba don haka kana iya amfani da su amma mafi kyau ka nemi izinin mai su wani to kuɗin da ka bani ajiya yaushe kake buƙatar su lokaci kaza to ina fatar ka yi mini izini in yi amfani da su na yi ma zan sabar da su kafin lokacin me yasa ake wannan don gudun hatsari domin gudun ranar da ya kamata ka maida mai da kuɗin kai kuma waɗanda kake buƙata su yi kwana daman kusan kuɗi tsuntsaye ne fira suke yi don suka fira suka gudu kuma wuyar dawowa suke yi ce muna roƙon malam ya daure ya ci gaba da aiwatar da tafsirin qur'ani bayan azumi a wannan masallacin duk sati kamar yadda yake karantar da hadisi duk sati Allah ya taimaki malam to wannan shawara tana da kyau kuma in Allah ya so za mu ba ita ga kwamiti ya nazarinta babbar matsalar da muke fuskanta ita ce galibin ku masu zuwa karatuka a wannan birni na dan fodiyo galibin ku malamai ne masu karantarwa a wasu makarantu shugabanni ne na wasu kungiyoyi limamai ne a wasu masallatai kuna karantar da mata da daddare wanda shine lokacin da muke so mu kuma mu ba ku karatu saboda haka daga alhamis sai juma'a kawai muke iya baku karatu alhamis muna karatun tauhidi a nan juma'a muna karatun buhari da yamma da dare ma akwai karatun ah, da bala idris yake yi a can kara sauran ku ba ku cika bukatar su ba akwai masu zuwa karatu lahadi lahadi muna karatun siran manzo allah sallallahu alaihi wasallam a makarantar darul ilmi da ke diga a gari akwai sauran karatuttuka na malaman sunna ko ina da ko ina tafsirin alƙur'anin kansa a da muna yi a markazin sahaba amma saboda yanayin ranakun dole aka dakatar da shi amma zan ba da wannan shawara ga kwamitin cibiya kuma za a yi nazarin abin da ya dace in allah ya so za mu sanar da ku zuwa ƙarshen azumi malam don allah ina neman bayani akan wanda yana aiki alhairi sai ya ga wasu sun ganai sai ya kama jin daɗi malam shi ko aikinsa yana nan wannan tambaya tana buƙatar bayani mai tsayi kuma ga lokacin ya riga ya ƙare ina ga kamata mu barta sai gobe saboda sakan sakan kalilan suka rage mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين